yanzu da muke magana daren litinin ne da ya daidai da daren uku ga watan rabi'i nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da shida ga watan march shekara ta 2011 wannan shine kaset na da 204 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi in jama'a basu manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a cikin kitabul kusufi wato matattarar da ke bayanai dangane da hukuncin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin fassara da haske da haskakawa daga ainihin malaman farko mutanen kirki sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda baki ɗaya a yau imam al-bukhari cewa ya babu salati fi kusufil kamari. babin da ke bayani akan hukuncin sallah a yanayin da wata ne ya kisbe ma'ana bayan da muka ji hukunce-hukunce dangane da kisfewar rana to ina hukuncin hukunce hukuncen sallah game da kisfewar wata saboda wannan matsala ce wadda gaskiyar lamari malamai sun tattauna dangane da ita sun bambance sun yi maganganu iri-iri to amma dai za mu je hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine raba gaddama kamar yadda yake shi kanshi mai hadisin shine raba gaddama a tsakanin dukkanin annabawa da dukkanin ainihin al'ummomi baki daya imam al-bukhari yace haddathana mahmud kala haddathana sa'id ibn amir an shu'ba an yunus an Ilhassan, an abi bakrata radiyallahu anhu kala sahabi abu bakrata Allah ya ƙara mishi yarda ba abu bakar ba idan kana karatun hadisi sai ka rinka natsuwa akwai banci tsakanin abu bakrata sunan shi nufai da kuma abu bakrin sunan shi abdullahi to wannan abu bakrata Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda kala yace, ce in kasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa salla raka'ataini rana ta kisfe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai yayi salla raka'a biyu to wannan hadisi ina mahallin shahid a cikin shi domin kun ga cewa ya babin da ke magana akan sallah idan wata ya kisbe amma hadisin da ya kawo kuma sai ya kawo akan cewa rana ta kisbe a zamanin manzon Allah sai manzon Allah ya sallah raka'a biyu ina mahallin shahid eh. a wannan ake magana eh a wannan hadisin a cikin wannan hadisin ina hujjar da ta dace da wannan babin na'am bismillah ita wacce ta kiswewa rana a ai ana magana ne yanzu hukuncin idan wata ya kisfe ana iya sallah ko ba a yi imamul bukhari na taɓa faɗin wannan magana da daɗewa yakan karkata wajen kafa hujja daga tasrihi zuwa talwihi ma'ana ya ƙulla babi so da dama yakan kawo hadisin da a sarari ba za ka ga hujjar ba sai ka koma ka yi bincike cikin wasu riwayoyi na wannan hadisin da wasu lafuzza ina fata an gane wannan hadisin sai mu saurare shi da kyau mu ga hadisin wane ne hadisin abubakarata ne hadisin nan na abubakarata mun karanto shi a can baya a inda lafazin shi yake cewa inna shamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum zalika a wata riwaya fa idza ra'aytum shay'an min zalika fasallu rana da wata ba sa kisfewa don wani ya mutu ko don an haifi wani in kuka ga wani abu na haka ya faru na kisfewan me rana ko wata sai ku yi sallah don haka a wannan lafazin da muka karanta lafazi ne muktasaran jiddan amma haka bukhari ya same shi amma tushen hadisin guda ɗaya ne amma wannan lafazin in kuka dubi wannan isnadin imam al-bukhari bai kawo shi a can baya da irin wannan takaitaccen lafazi da wannan isnadin ba amma mafita hadisin fa guda ɗaya ce ko kun fahimta to yanzu wacce fa'ida za a samu ta kawo wannan lafazi a anan ita ce fa'idar an samu wani isnadin zuwa ga hadisin abubakarata amma lafazin ba zai biya bukata ba sai ka koma ka ɗauko ɗaya lafazin wanda shi kuma yake da wani isnadin wannan mas'ala ce ta mustalahul hadith da jar'u wa ta'dil amma imam al-bukhari yana kokari a karkashin ta ya nuna maka yadda ake kafa hujja wato idan hadisi asalin shi guda ɗaya ne kuma dukkanin hanyoyin sun tabbata dukkanin lafuzan sun tabbata to zaka iya kawo wannan hanyar amma kuma hujjar tana cikin wancan lafazin ina fata an gane قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم a cikin wannan lafazin abu bakrata kun ga wancan hadisin ne amma kun ga a cikin wannan lafazin kuma dubi isnadin kaga da bambanci wancan ya samo shi daga malamin shi Mahmud wannan daga malamin shi Abu Ma'amar Mahmud a can daga Sa'idu dan Amir nan kuma ainihin daga Abdul Waris Abdul Waris daga nan yace ainihin Yunusa can kuwa a ainihin Sa'idu dan Amir daga ainihin Yunusa ai daga Shu'ba sannan daga Yunusa din sannan daga Al-Hasan Al-Hasan sai yake cewa an Abi Bakrata daga Abu Bakrata qala yace khasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama rana ta kisfe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fa kharaja yajurru rida'ahu sai manzon Allah ya fito yana jan mayafin shi hattanta ha ilal masjidi har sai da ya isa masallaci da ya ɗauko kamar yadda muka faɗi a baya ya tafi zai ɗauko ainihin wato rigar mayafin shi ne sai kuskure sai ya ɗauko riga sai aka biyo shi da mayafin to da aka biyo shi da mayafin sai zama ya tallafe shi ne a gigice don haka mayafin yane yana jan ƙasa shi kuma yana tahowa har sai da ya shigo masallaci wasaban nasu ilaihi sai mutane suka tattaru gare shi suka taru wurin shi fasalla bihim raka'ataini sai musulmancin sallah raka'a biyu fanjallati shamsu sai ainihin rana ta yaye ta fito sarari faqala sai ya ce inna shamsa wal ayata ni min lahi lallai dai rana da wata ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah wa innahuma la yakhsifani li mauti ahadin kuma su rana da wata ba sa kispewa saboda mutuwar wani wa idza kana zalika fasallu dan haka idan haka ta faru sai ku yi sallah kaga idan rana da wata suka kisfe sai a yi me sai a yi sallah to kaji wannan lafazin shine muke ishara ya zo a baya rana da wata in ta faru sai a yi mai sai a yi sallah to amma kamar yadda za mu zo mu ji ko ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama wata ya taba kisbewa idan e ko ya tabbata ya yi sallah idan e sallah ya yi ta a jam'i ne duk za mu zo mu ji insha Allah amma dai waɗannan hadisan suna nuni ga cewa za a yi sallah idan wata ya kisbe wad'u sannan ku yi ta addu'a hatta yukshafa ma bikum har a yaye muku abin da ya same ku na wannan hali na ainihin lullubewar rana wa zaka abu ainihin bakrata ya ce a wannan lokaci annabnan linnabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mata wani ɗa na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu yuqalu lahu ibrahim ana ce da wannan ɗa ibrahim faƙalan nasu fi zaka sai mutane suka yi ta maganganu game da haka suka ce ai ranar ta kisfe ne saboda rasuwar wannan ɗa kun san duk mun waɗannan lafuza ko da karatun da ya gabata to wannan yana tabbatar da ainihin cewa akwai sallah ɗin ko babu akwai to ibnu hajar da ya zo cikin fatuhul bari cewa yayi wa qad waqa'a da ba'd turuqihi ma huwa asrahu zalika Kunga a cikin wannan lafazin na farko da muka karanta ai kunga babu maganar da ta shafi hukuncin sallah din ko to amma an samu a cikin wani lafazi mu mutawwal wanda shine ne ishara cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa idza kana zalika fasallu Ba'a da qawlihi anna ash-shamsa wal bayan da annabi ya ce rana da wata ba sa kispewa don an haifi wani ko don wani ya rasu sai ya ce amma in haka ta faru ku yi sallah to sai malam ibn hajar ya ce ai kun ga an ce ku yi sallah ko to kun ga lafazin kamar karara ne ko sai ce to akwai lafazin da ya fi shi zama karara fa inda ibn hibbana min tariqi nuh ibn qais an yunus ibn ubaidin hadha al ga wannan riwaya wadda ibn hibban yayi ta ta wannan hadisin cewa tai fi hadhal hadisi cewa yi fa idza ra'aytum shay'an min zalika kun ga a can abin da riwayar take cewa fa idza kana zalika idan haka ta faru nan kwa sai ce fa idza ra'aytum shay'an min zalika to wannan riwayar ta fi fitowa karara idan kuka ga wani abu na daga haka na daga me na daga kusufi a rana ko a wata sai ku yi sallah Wa'inda hufi hadisi abdullahi ibn amrin ibn hibbana ya ruwaito wannan hadisin amma a cikin lafazin da ya ruwaito daga abdullahi dan amr cewa yi fa idan kasafa ahaduhuma idan ɗaya daga cikin su ya kisfe kun ga nan ma ya fi karara idan ɗaya daga cikin su in rana ko wata ta kisfe sai ku yi sallah wa hadha asrahu asrahu min alladhaini qablahu ina fata an gane sai ce wa qad taqaddama hadithu abi mas'udin bi lafzi kusufu ayyuhuma ko in kasafa wato faruwar kowanne daga cikinsu sai ku yi sallah kaga wannan ma ya zama karara kisfewar kowanne ɗaya daga cikinsu sai ku yi sallah sai malam ya ce wa fi zalika raddun alaman qala la tundabul jama'a fi kusufil qamari daga cikin malaman fikihu akwai waɗanda suka ce to ko da za a yi sallah ɗin idan wata ya kisfe amma ba za a yi a jam'i ba daga cikin su akwai asadatul malikiya ina fata an gane amma ina son ku rinka sanin daga cikin waɗannan ra'ayoyi da akan ce malikiya sun ce kaza mu a nan Najeriya galibi malikiyar da ta fi ƙarfi ita ce malikiyar Andalus ita ce malikiyar da aka rubuta ahalari a kanta da risala da muhtasar iziya malikiyar misra ce askari kuma malikiyar iraki ce yanzu tambayar da za ta taso to malikiyar kuma gari gari ce kwarai da gaske saboda a wancan lokacin haƙiƙanin al'amari bin mazhaba ɗin an alakanta shi da siyasa ne wato da sarauta da shugabancin gwamnati kaza tana tare da malamai kaza idan aka zo gwamnatin za ta yi zarce malamai suka ce ba su yadda ba kenan gwamnati in ta samu ta ta zarce ko da yaya sai ta ce ta kori wannan mazhabin nasu kamar yadda kuwa gani yanzu gwamnati kaza tana huɗa da malamai kaza ana ɗanyen ganye za a ba su sikitin umara za su je hajji za su yi kaza in aka yi wani yanayi malamai sai su ce kuma ba za su bi ba shi kuwa ɗan siyasa duk yadda zai yi ya kai ga mulki kawai shi kenan ba abin da ya shafe shi sai an yi ojojin kalaba ne sai an yi fada christmas ne sai an haɗa kiristoci da musulmi ne sai an yi tsafi ne sai an yi kaza sai an yi kaza duk yadda zai kai ga mulki ko kun fahimta jama'a shi yasa wani tsohon gwamna a jihar Yobe izala tana taro sai je aka yanke mishi wandon shi da kaɗan ya wuce kwauri ya samu ya rawani ya sako shi baya ya samu cikin kwamishinonin shi akwai yan izala guda biyu suka biyo bayan shi za a yi wa'azin ƙasa a damaturu suka shigo filin wa'azi da ƙarfi yana kabbara waɗannan biyu su ne mishi tarewa a baya duk izalan wurin sai aka ɗauka aka ce ashe gwamna namu ne <laughs> alarammomi kuma suna taro za su yi sauka sai je samo kafcecen allo ya je aka rubuto mai darasu ya je ya samu riga irin ta alarammomi da ɗan Ihirami ya lullubo haka ya taho yana ɗan doro irin na alarammomi haka bi alarammomi nan ma sai suka yi takabbara ne su 'yan siyasa kawai yaya za su yi su kai ga takara suke abin nan shi za za ku ji kaboyi yanzu duk inda ya je yana sallama <laughs> saboda yana son <laughs> yana son ƙuri'a ku ku masu sallah ko kun fahimta jama'a saboda haka a lokacin al'amarin haka ya zama jama'a haka al'amarin ya zama a wancan lokacin duk inda aka ce mazhabi kaza ya yi ƙarfi sai ga masu sarauta sun ƙarfafe shi andalus ana bin mazhabin shafi'iya ne sai aka samu matsala da su sai aka ce an kori shafi'iya sai aka kawo malikiya shine abin ya feso har yiwo yamma to sai ka ga malikiyar ƙasar iraki ita ce tana nan mai askari yake tabbatarwa don haka za ga mafi yawancin shi fatoyin shi daga littattafan alkazi abu muhammad abdulwahab ne Shi ne babban malamin malikiya a cikin karni na biyar zuwa karni na shida a ainihin ƙasar, yana da littafai da dama hutubiya ne wane ne talqin ne daga ciki ne yake ɗibowa to mai iziya shi kuma malikiya shi ta azhar ce ta misra ce to askari da ahalari da risala su kuma daga andalus ne to idan ka ɗauko ta fatawar a malikiya yanzu ka kawo a nan a malikiya ce sai ga an yi maka inkari to malikiyar da ake bi nan kuma da za ka je ka gara ta a ƙasar iraki nan kuma sai ga su kuma su ne maka inkari amma kuma a tsari na ilimi duk malikiya ce saboda me yake nufi da malikiya shine an samu wani malami ba malike ya ba da fatawa da ita eh to malikiya ce don haka za ka ga mas'aloli da dama shi alkazi abu muhammad saboda mutumin iraki ne mutane na gangaro musu daga kasashe mabambanta su ma malikiya ne in ya zo sai ka ji mai askari yana yawan cewa kaulani kaulani kaulani saboda ga maganar da suke a kai sai kuma su ji akwai wasu dangin su malikiya suna kan kaza to abinda muke so mu ce a nan malikiya da muke bi a ƙasan nan tamu Najeriya da Ghana da Sierra Leone da Senegal da ƙasar Tunisia da Morocco Maghribul Arabi dai sun ce ba a yin jam'i a ainihin wato sallah ta kisfewar wata to wannan magana ce ibn hajar yake cewa akwai mai da martani gare su domin me sai ce wa farraqa bi wujudil mashaqqa fil layli ghaliban dunan nahari malaman da ke da wannan ra'ayi sai suka ce saboda idan sallar kisfewar rana ce kun ga in aka ce za a yi sallar jam'i babu matsala babu wahala saboda da rana ne amma da daddaren aka ce za a yi jam'i sha ɗayan dare karfe goma sha biyu karfe ɗaya sai suka ce akwai tsanantawa to amma wannan menene ta'awili ne fi muqabilin nas tunda nassu yi ishara zuwa ga yin sallar kuma annabi me yace sallallahu alaihi wa sallama idan kuka ga ɗaya daga cikin rana da wata sun kisbe sai ku ainihin yi sallah sai ya zama shi gashi an ruwaito cewa rana ta kisfe yi sallah a jam'i wannan ba dalili ne da zai gamsar da kai cewa to in wata ne ma abin da za a yi kenan ba haka yake sai malam ya ce wa waqa'a inda ibn Ibana min wajhin akhar annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama salla fi kusufil kamari. riwaya ta zo ma a cikin littafin ibn Ibana cewa ai shi kanshi annabi ya taba yin sallah din a lokacin da wata ya kisbe ولفظه من طريق النضر ابن شميل أن أشعث بإسناده في هذا الحديث صلى في كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم annabi sallallahu alaihi wa alihi game da kusufin rana da wata ya yi sallah raka'a biyu irin yadda kuke yin sallah din nan ma'ana yadda kuke in ta kisfe haka yayi wa akhrajahu kutuni darqutni aidan har wa al-imam ad ma ya fitar da wannan to yanzu waɗannan lafuza suna tabbatar da cewa annabi ya yi hatta a kisfewar wata sai malam ya ce wa fi hadha raddun alaman atlaqa kabn rushaidin annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yusalli fihi akwai malaman da suka ce eh wata ya kisfe a zamanin annabi amma bai yi sallah ba kamar wa kamar wani babban malami da yake tattauna sharhi game da hadisan bukhari mai suna al-imam ibn rushaidin malam ibn hajar ce wannan hadisin ya mayan mai da martani tun da gashi an ce annabi ya yi sallah shi kuma ya ce bai yi ba wa min humman awwala qawluhu salla ay amara bis salati wasu kuma sai suka yi tawili cewa annabi ya yi sallah da wata ya kisfe sai wani ya murde kalmar cewa ya yi sallah din ya sauya mata ma'ana ya yi tawili ya ce ma'anarta ya yi umarni da yin sallan ne amma ba ana nufin ya yi sallah ba haka ake gwagwarmaya tsakanin malaman hadisi da waɗanda ba su ɗauki hadisi shine mazhabinsu ba wannan ya ce tun da annabi ya yi kaza shi kenan mu yi kawai sai wannan ya ce a'a lauka na kaza la an an kuna kaza wa na na kaza fala budda an kuna kaza falaula kaza la kaza kaza kaza sai malamin hadisi ya ce da'ana an hazihin laukaniyat ka raba mu da wannan laulau din ka bar mu mu zauna lafiya kawai sallallahu alaihi wa sallam gashi sai yake cewa jam'an bainar ne wai sun yi kokarin hada riwayoyin guda biyu ne wa qala sahibul hadi duk sanda kake karatun fatuhul bari idan ka ji ibnu ibnu hajar ya ce wa qala sahibul hadi yana nufin ibnu qayyim al hadi kuma yana nufin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad eh duk sanda kaji kana karatun fatuhul bari kaji ya ce wa qala sahibul hadi mai littafin alhadiyu ya ce kaza lam yunqal annahu salla fi kusufil qamari fi jama'a ibn al-qayyim yace to ba a taba cirowa cewa annabi yayi sallar kisfewar wata a cikin jam'i ba lakin hakabnu hibban sai dai ibn hibban ya bada labari fissira, a cikin littafin shi da yake tarihin malaman hadisi har da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kitabu za ka duba a mujalladi na farko shafi na 261 a cikin as-sanatul khamisa min al-hijra shekara ta biyar bayan hijira ibn al-qayyim yake cewa fi an ibn hibban ibn hibban yake cewa fi anna al-qamara khasafa fi sanatil khamisa a shekara ta biyar bayan hijira wata yayi khusufi fa sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama bi ashabihi salatal kusuf sai manzon Allah ya wa jama'a shi limanci irin sallar kisfewar rana wa kanat wa kanat awwalu salati kusufin fil islam ita ce sallar kusufi ta farko a musulunci jama'a kaga yanzu abin da ake tabbatarwa kenan mami kafin a yi sallar kusufin rana na wata aka fara yi sai sai sai amma ibn hajar da yake malamin hadisi ne sai ce wa haza in sabata wannan hadisi in ya tabbata in tafat ta'wilal mazkur ya kore wancan tawili gaba daya tawilin cewa annabi yayi sallah ne ko yayi umarni ko yaya ne ko yaya ne sai ce wa qad jazama bihi mughaltai fi siratihi al-mukhtasara wa tabi'ahu shaykhuna fi nazmiha yace an samu cikin malaman hadisi ainihin wato al-imam al-mughaltai da shi da ainihin wato al'allamatul iraki malamin su ibn hajar ko ibn al-mulaqin duk sun bi wannan magana cewa eh annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi a ƙashin gaskiya saboda Allah hadisi bai tabbata ba a aikata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi duk waɗannan lafuzza da aka kawo in ana maganar babin inganci ne duk ba su tabbata ba a aikace annabi sallallahu alaihi wa sallam a yayi a ƙarƙashin wannan bai tabbata cewa an ruwaito wata yayi kusufi a zamanin annabi ba sallallahu alaihi wa sallama. don haka duk lafuzan da za a ce watan yayi kusufi da sauran waɗannan lafuzza haƙiƙani ba sahihan riwayoyi ba ne don haka ibnu eh, hajar idan a fatihul bari kaji ya kawo matsala ya ce wa haza in sabata ni na bibi isnadodin duk ire-iren waɗannan maganganu galibi sai ga basu tabbata din ba kamar imamun shafi'i ne sai kaji ya ce in kaza ya tabbata so da dama shi akan samu abin ya tabbata daga baya amma ibn hajar sai ce in ya tabbata kamar nan da ya faɗi don haka a babin tabbata bai tabbata ba bai inganta ba cewa a cikin hadisi an yi kusufin wata a zamanin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama balle arwaito ruwaito ya yi sallah ko bai yi sallah ba duk waɗannan riwayoyi na ibn hibban da riwayoyin al-imam ad dukkan su riwayoyi ne waɗanda suke suna da matsaloli na rashin inganci amma ya tabbata annabi ya yi sallar kusufi a cikin jam'i na ainihin kisfewar wata rana rana to yanzu menene zai ba mu fatawar in wata ya kisfe mu yi sallar jam'i shine waɗannan lafuzza na hadisan bukhari na cewa in kuka ga ɗaya daga cikinsu ko in kuka gansu sun yi kusufi sai ku yi sallah sai ka ce to tun da dai a zamanin shi rana ta yi husufi ya tabbata ya yi sallah amma kuma a lokacin da ya idar da sallah sai ya ce da rana da wata in sun yi husufi a yi sallah to daga wannan lafazin ne za a ɗauki hukuncin za a yi sallar jam'i ɗin amma shi a aikace ko ya yi sallar ta kisfewar wata bai yi ba a aikace ko wata ya taɓa kisfewa a zamanin shi ba a ruwaito da isnadi ingantacce ba Allah ya sa kun fahimci wannan ta ne wanda ya kamata ka natsu ka iya bambance abin abin da annabi ya faɗi daban abin da ya aikata daban sai aka ce a aikace ɗin bai tabbata ba amma a jawabi fa ya tabbata Shi kenan ya isar sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimake mu babu raka'atu babun ar-raka'atu ula fil kusufi atwal babin da ke bayani akan raka'a farko a sallar kusufi ita tafi tsawo dalili akan haka haddasana mahmud qala haddasana abu ahmad qala haddasana sufyanu an yahya an amra an aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama salla bihim fi kusufi shamsi A sayyida aisha ta tace lalle annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ya yi musu sallah lokacin da rana ta kisfe arba'a raka'atin ruku'u hudu shine ma'anar raka'at anan fi taini a sujuda guda biyu al-awwal ko haka ne al atwal sai kawo na farko da na farko su suka fi tsawo me yake nufi na farko da na farko a raka'a farko ruku'un farko shi ya fi tsawo a raka'a ta biyu ma a ruku'un farko shi ya fi ainihin tsawo in ba ku manta ba jiya mun fara tattauna wannan mas'alar tashin ka karanta fatuhul bari ƙarshen wannan babin ya kawo mas'alar yace wa ikhtalafu fil qiyam awwal min al thaniya wa ruku'ihi hal huma aqsaru min al qiyam al thani min al ula wa ruku'uhu aw yakunani sawa malamai suka tattauna game da tsayuwar farko a raka'a ta biyu da ruku'u da zai biyo baya shin ana nufin cewa za su kasance ne sun fi takaituwa fiye da ainihin wato tsaiwa ta biyu kun fahimta a a farko da ruku'un farko ko ko za su zama daidai ne bayanin shi ne jama'a ku lura da kyau idan aka yi ruku'un farko jama'a a a farko haka misali in aka yi minti biyar a ruku'u na biyu ana son ruku'un ya zama ƙasa da shi wannan kaga a ce zai zama minti hudu misali to tattaunawar da malaman suka yi ita ce shin a raka'a ta biyu a raka'a ta biyu wannan ruku'un da za a yi na farko ana nufin ya yi ƙasa daga ruku'un farko na raka'a farko ko kuwa ya yi ƙasa daga ruku'u na biyu a raka'a ta farko kenan a raka'a ta biyu ruku'un farko ana so ya yi minti hudu ne kenan kamar yadda ruku'u na biyu a raka'a farko ya kasance kun ga zai zama kenan da ruku'u na biyu a raka'a ta farko da ruku'u na farko a raka'a ta biyu sai su zama daidai wa daida haka ake nufi ko kuwa ana nufin a'a shi ruku'u na farko a raka'a ta biyu ya zama ƙasa daga ruku'u na biyu a raka'a farko kenan sai wannan ruku'un a raka'a ta biyu ya zama minti uku yadda aka ɗago a ruku'u na biyu a raka'a ta biyu shi kuma sai zama kamar minti biyu kenan kun ga an rinka ƙasa ƙasa kenan kun fahimci da malamai suke magana to shine tattaunawar da malam yake cewa to sai malaman suka ainihin tattauna wa sababu hazal khilaf abinda da ya kai ga wannan tattaunawa fahimu ma'ana qaulihi ƙoƙarin fahimtar magana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya ce wa huwa dunal qiyamil awwal shi wannan ruku'u bai kai tsayuwar farko ba halil muradu bihil awwal min Saniya, aw ju'u ila jami'i shin ana nufin kalmar al-awwal din nan na farko ana nufin ruku'un farko a raka'a ta biyu ko kuwa wannan magana tana koma ne zuwa ga dukkanin ruku'an da suka gabata kun ga ai ruku'an da suka gabata za a iya cewa kenan guda uku guda biyu a raka'a farko da kuma guda ɗaya a raka'a ta biyu fa yakunu kullu qiyamin duna allazi qablahu sai ya zama kenan kowace tsayawa ba za ta kai tsayawar da ke kafinta ba malam ya ce wa riwayatul isma'ili riwayar isma'ili tu'ayyinu hadha thani tana ainihin ayyana wannan na biyu ɗin menene na biyun shine ƙasa ƙasa wannan an yi minti biyar na biyu sai a yi minti hudu misali nake muku na uku sai a yi minti uku na hudu na ƙarshe sai a yi minti biyu misali kenan ويرجهه أيضا أنه لو كان المراد من القيام الأول أول قيام من الأولى فقط لكان القيام الثاني والثالث مسكوتا عن مقدارهما yace abin da zai ƙara ƙarfafa wannan fahimta cewa ita ce daidai inda ana nufin asalin ruku'un farko ake ishara gare shi to da zai zama kenan ruku'u na biyu tsaiwa ta biyu da ta uku duk da an yi shiru game da shi don haka fal awwal aksaru fa'ida bin fatawar farko ita ta fi yawan fa'ida bin fatawa ta biyu ita ce kuma ta fi ƙarfin abin da ya dace a fahimta to me fasarar wannan maganar barin fayyace mana aikace kunga idan a ruku'un farko misali kai minti biyar a ruku'u na biyu kai minti hudu idan ka tashi a raka'a ta biyu idan an ɗauki fatawa farko to yanzu kenan ruku'un da za ka yi na farko a raka'a ta biyu zai yi daidai da ruku'u na biyu a raka'a farko to menene fa'idar da ya fi shine yawaita karatu da zikir kun fahimta? to idan ko an ɗauki fatawa ta biyu wadda riwayar da Ismaili ya yi wa wannan hadisi a cikin kitabul mustakhraj ita take ƙarfafa to shine bai da yawan fa'ida amma shine abin da ya fi daidai to kuma gaskiya shine abin da ya fi daidai din domin ka dawo ka dubi yadda nazarin dukkan salloli suke kamar sallah azhar da la'asar da zaka ji ana kwatanta yadda karatu yake karatu a raka'a ta farko ba zai kai raka'a ta biyu tsawo ba a sallah azhar idan aka tashi a raka'a ta eh raka'a ta biyu ba za ta kai ta farko ba in aka tashi a raka'a ta uku ko kun san ana karatun fatiha da sura a raka'a ta uku in an ya dace da sunna in kuma ka taƙaitu ga fatiha yayi amma anan abin da nake so in kawo maka ana iya karatun surori a cikin raka'o'i biyun ƙarshe kamar yadda ake iya yi a raka'o'i biyun farko ga bayani ka tashi a raka'a farko ka karanta fatiha sai ka karanta kamar wal fajr wadda take da aya 31 ko makamancin haka raka'a ta biyu sai ka karanta kamar wal Ka kaga bata kai yawanta ba to raka'a ta uku sai ka karanta fatiha sai ka ƙara da wadduha a raka'a ta hudu sai ka karanta fatiha sai ka karanta kamar alam tara kaifa to in kuka duba ta farko ta fi ta biyu tsawo ta biyu ta fi ta uku tsawo ta uku ta fi ta hudu tsawo to haka sallar kusufi ma ya dace ta zama raka'a farko a karanta fatiha a samu doguwar sura a karanta in aka tashi aka ɗago daga ruku'u sai a karanta surar da bata kai tsawon waccan ba to haka za a ci gaba don haka koda wajen ruku'un jama'a idan an yi minti biyar a na farko a na biyu sai a yi minti hudu a na uku sai a yi misali nake mana fa sai a yi minti uku a na hudu sai a yi minti biyu wannan maganar ita ce tafi inganci in an dube ta da dangantakarta da riwayoyi Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan haka kuma sai Imam al-Bukhari yake cewa babul jahri bil qira'ati fil kusufi babin da ke bayyana karatu a sallar kusufi ma'ana wannan babi zai karantar da karatun alkur'ani na fatiha da sura da za a yi a bayyana za a yi a cikin sallar kusufi ko da sallar kusufin kuwa ta rana ce kun ga anan kiyasi bai da mashiga domin galibin kiyasi shine dukkan sallolin da ake yi in rana ta fito a sirrance ake yin su idan da daddare ne kuma sai a bayyana to amma inda zaka gane kiyasi bai da mashiga anan sai nassi dubi sallar idi dubi sallar juma'a sallar juma'a a bayyana ake karatu ko a boye a bayyane amma kaga sallar juma'a ai zaka iya cewa matsayin sallah a zahar ce yo amma kaga da yake salo ya canza yanayin karatu ma ya canza sannan dubi sallar idi da hantsi ake yin ta amma aya ake karatunta a bayyana to sallar kusufi ma a bayyana ake karatunta dalili akan haka sai ya ce حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمير ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الكسوف بقراءته urwa ya ce daga aisha Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana karatu a sallar kusufi wajen karatun shi ma'ana ya bayyana a wajen karatun shi a sallar kusufi fa idza faraga min qira'atihi kabbara idan kuma ya kammala karatun sai ya kabbara farafa'a ya dago wa idza rafa'a min ar-raka'a qala sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu thumma yu'awidu al-qira'a in yace sami Allahu liman hamida sai kuma ya faɗi rabbana walakal hamdu sai sake komawa kuma ya sake yin karatu fi salatil kusufi a cikin sallar kusufi arba'a raka'atin ruku'u hudu yayi fi raka'ataini raka'o'i guda biyu wa arba'a sajadatin sujuda kuma guda hudu kaga dai abin ya bayyana don duk an tattauna waɗannan ko sannan sai ce wa qala al-auza'i wa ghayruhu sami'tu az-zuhriya an urwa an aisha radiyallahu anha أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم auza'i shi kwa da shi da wani cikin ɗaliban al'imamu zuhuri suka ce, Mun kuka jin malaminmu muka yi zuhuri a cikin riwayar da ya samo daga urwa daga Aisha cewa lallai rana ta kisfe a zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallama, fa ba'asa munadiyan bis salati jami'a. sai manzon Allah ya aiki wani dan aike ya je yayi shela cewa as-salatu jami'a a taru za a yi sallah fataqaddama manzon Allah ya wuce gaba sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa salla arba'a raka'atin fi raka'ataini yayi sallah ruku'u hudu amma raka'a biyu wa arba'a sajadatin sannan kuma sujuda guda hudu sallallahu alaihi wa alihi sallama. sai ya sake cewa wa akhbarani abdurrahman ibn Namirin. sami abna shihabin mislahu har wa yau an samo irin wannan daga Ibnu shihabin qala zuhuri zuhuri ya ce faƙultu sai na ce da malami na urwatu ma sana'a ahu kazalika ala gafata malam urwatu ka ce ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi a yadda ka Aisha ta karantar da kai cewa raka'a hudu eh raka'a biyu ruku'u hudu sujuda hudu amma dan uwanka abdullahi ibn zubair shi ba haka yayi ba da ya tashi zai yi sallah ma salla illa raka'atayn misla subhi da ya tashi shi sai yayi sallah kawai raka'a biyu kamar yadda ake sallah asuba da nufin cewa sallar kusufi ce id salla bil madina lokacin da zai yi sallar kusufi a madina jama'a kun fahimci wannan wato wa da ƙani ne da urwatu bin zubair da abdullahi bin zubair urwatu bin zubair shine ƙani abdullahi shine wa to abdullahi bin zubair ya taɓa yin sallah a madina da hantsi lokacin da ainihin rana ta yi kusufi amma sai raka'a biyu kamar yadda ake sallah asuba kun ga sallah asuba raka'a biyu ce ana karatu a bayyane amma kun ga ruku'u fa guda biyu ne sannan ba a hudu ba to haka yi sallar kusufi to sai ga kanin shi ya zo yana kawo hadisi cewa aisha mata annabi sallallahu alaihi sallama ta ce kaza ta ce kaza sai ya ji hadisin ya saba wa abin da yayan malamin shi ya aikata sai ce amma dan uwanka yayanka abdullahi dan zubair da ya tashi shi bai yi sallar ba sai raka'a biyu kamar yadda ake sallah asuba lokacin da sallah ta kama a madina qala ajal sai urwa ya ce kwarai da gaske haka abin yake innahu as sunna amma ya saba mu sunna cewa dan uwana ne yayi abin bai gyaru ba har yanzu yana nan kun ji yadda salafu suke to in kace zaka bi masabin salafiya haka zaka yi kowane ne yayi kuskure yayi kuskure shikenan sai ka zauna lafiya domin yanzu ƙoƙarin ka ce kuma to ai tun da sahabi ne mai yiwa ya samo daga annabi mai yiwa kaza mai yiwa kaza a'a kar ka bata kanka lokaci innahu akhta as-sunna a kuskurantar da shi ya fi sauƙin a kuskurantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'a kuna fahimtar wannan shi yasa bin manhaji da mazhabi na salafu ya sha bamban da bin manhaji da mazhabi na mutaakhirina waɗanda kullun ƙoƙarin da suke su kare wanda ke cikin ƙungiyarsu da wanda ke bin ra'ayinsu sai ran da suka ɓata ne fa sai ran nan kuma za su zo suna cewa kaza suna cewa kaza mun yi mamaki inda aka taɓa samun wani amiri na 'yan shi'a a Kano shine Ahmad Shu'aibu su fa suka bayyana wa duniya sunan shi Ahmad Shu'aibu ashe takaddun makarantar da yake amfani da su na ƙarya ne na jabu ne ba sunan shi Ahmad Shu'aibu ba amma ran da ya fito ya ce ya bar shi'a ran nan sai suka fito suka ce dama fa ba sunan shi Ahmad Shu'aibu ba sunan shi kaza amma takaddun makaranta ne na jabu yake amfani da su amma a da suka karɓe shi da takaddun makaranta na jabu Tun da yana tare da su da ya rabu da su fa sai suka ce to dama jabu ne to ahli sunna kada ku zama haka wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kiyayyar wasu mutane kar ta sa ku ki musu adalci ku tsaya ma gaskiya sannan gaskiyan nan ko da tana tare da wanda ba kwa so ne haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nan za mu zo mu karanta cikin bukhari shedan ne yazo yake faɗa wa abu huraira cewa je ka karanta ayatul kursi tana maganin shedanu da daddare har zuwa gari ya waye da safe har zuwa maraice sai je gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce sadaqaka gaskiya ya faɗa maka wa huwa amma shi ka zo bu makaryaci ne amma ita maganar gaskiya ce haka wannan maganar gaskiya ne dan uwana ne gaskiya kuma haka yi amma aikin da ya saba sunna wannan kuma baya nuna cewa an wulakanta shi an zubar mai da mutunci an tozarta shi an ce bai aiki da sunna ba an ce dan bid'a ne da duk irin fassarorin da zaka dauka a'a innahu as sunnata abinda na karanta maka daga annabi shine sunna abinda dan uwana yayi kuma ya kuskura sunna saboda haka ahli sunna sai ku kwantar da hankali akan duk abin da za ku fuskanta game da mu'amalar ku da kuke da junan ku in mutum ya kuskura sunna sai ya ce eh abin da ya faɗi ba daidai bane abin da ya aikata ba daidai bane baya nuna daga ran na ya fita daga sunna domin ita sunna babu kuskure a cikinta amma shi ahli sunna yana iya yin kuskure domin ita sunna ma'asumiya ce kamar yadda qur'ani yake ma'asumi don haka ga duk abin da ya shiga cikin ta na rashin inganci sai malamai sun zo sun ce wannan ba daidai bane ga abin da yake daidai saboda wannan isma amma ahli sunna zai iya yin kuskure har ya mutu akan kuskure sai daga baya a zo a gano cewa kaza kuskure ne don dama ba ma'asumi bane ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan magana malam ya tsawaita ta kwarai da gaske a inda ya ta kawo waɗannan riwayoyi yake cewa ainihin wato inda malam ya kawo cewa ta ba'ahu sufyan Ibn husain wa sulaiman ibnu kasirin an zuhuri fil jahari kun ga imamu zuhuri ya ruwaito waɗannan maganganu daga ainihin malamin shu'urwa ko akan bayyana karatu a sallar kusufi to sai aka samu akwai Sufiyan dan husain da sulaiman dan kasir dukkaninsu su ma sun ruwaito ire-iren waɗannan maganganu kamar yadda abdurrahman ibn namirin ya ce ya ji daga wurin ainihin malamin shi zuhuri to malamin sai ya ce ya'ani bi isnadihi ibn hajar ya ce wato bi isnadihi al-mazkur wa riwayatu sulaiman to ita riwayar Sulaiman din da muka ji malam yayi ishara akan ta Bukhari yayi ishara akan ta kun ga Bukhari bai fitar da ita ba sai ya ce wasalaha Ahmad al ahmad ya kawo ta da cikakken isnadi duk wanda yake da musnadul imami ahmad je duba mujalladi na shida shafi na saba'in da shida zai ga wannan riwaya ta al'imamu Suleiman da cikakken isnadinta sai yake cewa an abdulsamad ibn abdulwaris anhu Bilavi ga lafazinta khasafati shamsu ala ahadin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa utiya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa je aka faɗa wa annabi ko kuma annabi ya zo masallaci mutane suka taru aka yi sallah thumma qara'a fajahara bil qira'ati da annabi ya zo yin sallah sai aka ji ya bayyana karatu yanzu kun ga wannan riwayar ta Suleiman ita ma tana tabbatar da me bayyana karatu a sallar kisfewa alhadith yace warwina hufi musnadi abi dauda at-tayalisi ibn hajar ya ce haka kuma wannan hadisin mun same shi da cikakkiyar riwaya a cikin musnad na al'imamu abu dauda a tayalisi ka duba ainihin musnad ɗin tare da sharhin shi mai suna min hatul ma'abud a mujalladin farko shafi na ɗari da arba'in da takwas an sulaiman ibn kafirin bi hadha al-isnadi mukhtasaran daga Sulaiman din da wannan isnadin da kaji daga Imam Ahmad daga Abdul Samad daga Abdul Waris din nan annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama jahara bil qira'ati fi salatil kusufi ita ma cikin riwaya cewa kai annabi ya bayyana karatu a cikin sallar kusufi wa amma riwayatu Sulaiman ibn Husayn riwayar Sulaiman dan Husayn wadda Imam al-Bukhari ya ishara ita kuma fa fa wasalaha tirmidhi al-imam tirmidhi ya kawo ta da cikakken isnadi ka je ka duba sunan tirmidhi a cikin ainihin mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da hamsin da biyu lambar hadisi ta ɗari biyar da sittin da uku wattahawi haka al'imamu tahawi lafzi da lafazin cewa salla salatal kusufi annabi ya yi sallar kusufi waje hara bil qira'ati fiha ya kuma bayyana karatu a cikinta وقد تابعهم على ذكر الجهر عن الزهري أقيل عند الطهاوي وإسحاق ابن راشد عند الدار قطني ibn hajar ya ce to waɗannan malamai da kaji sun ruwaito baki ɗaya cewa annabi yana bayyana karatu ko a cikin sallar kusufi ba su kaɗai ba ne fa banda imamu zuhuri ma an samu ainihin riwayar uqail a cikin ainihin littafin al-imamu tahawi wato mishkilul asar da kuma ainihin al'imamu ainihin wato dara kutuni shi ma ya ruwaito shi kuma ta hanyar ishaqa ɗan rashid to sai ibn hajar da ya gama kawo waɗannan riwayoyi ga sharhi sai ya ce wa hadhihi turuqun waɗannan hanyoyi ya azidu ba'daha ba'dan suna ƙarfafa junansu yufidu majmu'uha aljazmu bidhalika in ka tattara su za su tabbatar maka da cewa babu shakka yanke tabbas annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi karatun sallar kusufi din ne a sarari ina fata an gane Don haka fala ma'ana li ta'lil man a'allahu bi tad'if sufyan ibn husayn wa ghayruhu فلو لم يرد فلو لم يرد في ذلك illa رواية الأوزاعي لكانت kafiya. don an samu wasu da suka ga wannan riwaya ta rike musu wuya sai suka ce to ai shi Sufyanu dan Hussein mutum ne mai rauni sai aka ce ku kaddara shi mutum ne mai rauni sauran hanyoyin kuma fa in ma har magana haka ne yace wa qad warada al fiha an ali marfu'an wa mawqufan har wa yau sayyidina ali ya ruwaito daga annabi cewa annabi na karatun sallar kusufi a bayyane shi kanshi aliyu a aikin shi da fatawar shi yana karatun ainihin wato sallar kusufi ne a bayyane akhrajahu ibn khuzaima wa ghayruhu al-imam ibn khuzaima da shi da wasu malaman su suka fitar da haka wa qala bihi sahiba abi hanifa to jama'a kun ji dai yadda hadisai suke ko yanzu ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a bayyane yake karatu to menene mazhabobin malaman fiqh hukuma? malam yace almajiran abu hanifa guda biyu da abu yusuf da abu muhammad baki ɗayansu sun tafi akan cewa ayi karatu ɗin a bayyana kamar yadda ya zo a hadisin wa ahmad haka imamu ahmad wa ishaq da ishaq dan rawiya wa ibn khuzaima wa ibn al-munzir da al-imam ibn khuzaima da ibn al-munzir suka yi fatawa daidai da hadisin wa ghayruhuma min muhaddisi shafi'iyya wa ibn al-arabi min al-malikiyya haka nan wasu malaman hadisi daga cikin malaman hadisin shafi'iyya da al'imamu abubakar ibn al'arabi daga cikin mazhabin malikiya mai littafin ahkamul qur'an da ta'wilul da ainihin ta'wilul ko kanunut ta'wil da littafin aridatul ahwazi babban malami ne ba malike dukkansu suka ce e a da abin yadda ya zo a hadisi wa qala tabari al-imam at-tabari cewa yayi kuwa shi yukhayyaru bainal jahri wal israr za a iya bada zabi tsakanin bayyana karatu da kuma sirrantawa kun ji maganar da al'imamu tabari yayi ya ce akwai zaɓi ko ka bayyana ko ka yi a ɓoye duk ɗaya ne wa ƙalal a'immatu salasa amma limamai guda uku to su wane ne limamai guda uku a nan don dai a can an faɗi ainihin almajiran abu hanifa sai aka ce da ahmad to yanzu kaga cikin limamai guda hudu da ka sani na mazhabin mm, mm, fiƙihu an faɗi guda ɗaya ne kawai can almajiran abu hanifa aka kenan sai ka ce da abu hanifa da maliku da shi kanshi imamu shafi'i su abin da suka yi fatawa cewa suka yi yusarru fi shamsi wa yujharu fil qamari idan rana ce ta kusufi sai a bayyana ai a sirranta karatu amma idan da daddare ne za a yi sallar saboda kusufin wata sai a bayyana fatawar abu hanifa kenan da maliku da shafi'i wahtajja shafi'i bi qawl ibn abbas imam shafi'i bari ku ji hujjar shi dan ka gane wai malaman da kake jin an ce sun faɗi kaza ko da magana za ta zama kuskure ba kawai haka suka sha shayi suka koshi suka bankare kirji kawai suka fitar da fatawa ba a'a akwai wani abu da suke dogaro da shi bari ka ji madogarar shafi'i da ya ce idan za a yi sallar da rana a yi ta a sirrance in za a yi da daddare ta wata a yi ta a bayyane sai ke cewa ai sahabi ibnu abbas ne ce qara'a hawan min suratul baqara annabi ya yi karatu ne gwargwadan kamar tsawon suratul baqara sai ce li'annahu law jahara lam yahtajja ila taqdirin ai kaga cewa ake kamar tsawon baqara sai shafi'i ya ce da a bayyana annabi ya karatun da an san keke da keken abin da ya karanta da ba a ji ana cewa kamar kaza ba an kwatanta tsaiwan ne kawai <laughs> malam ibra hajar ya ce amma wata uqiba bi ihtimali an yakuna ba'idan minhu malamai sai suka ce to shafi shafi'in kai wannan tawilin mu ma za mu yi tawili in response to tawili sai suka ce to ai mai yiwa abin da yasa ibnu Abbas ya faɗi haka yana nesa daga masallacin ne shi ma bai ji karatu ba don haka shi ma ya kwatance <laughs> kai lakin zakara shafi'i ta'liqan an ibn abbas annahu salla bi janbi nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil kusuf falam yasma' minhu harfan wa wasalahu al bayhaqi fi thalathati turuq asaniduha wahiya duk da cewa imamu shafi'i ya kafa hujja da wani lafazin riwayar ainihin wato ibn abbasin amma duk isnadodin masu rauni ne amma al-imam sai da ya kokarin kawo musu isnadodin wato shi al-imam shine solicitor general shine babban lauya na al shafi'i duk maganar da imamu shafi'i ya faɗi a duniya sai da bayhaqi ya bita ya samo mata dalili shi bai san a ce shafi'i ya faɗi saboda haka ya rubuta littafin sunan kubra sunan kubra ta al-imam al bayhaqi ya rubuta ta ne dan ya kawo hujjojin al-imam shafi'i to amma hadisan da ya kawo waɗanda yake mara wa imam shafi'i baya to hadisan kuma malam yace dukkan su tare da suna da hanyoyi guda uku amma masu rauni ne kuma yace wa ala taqdiri sihhatiha ko da sun inganta ma sai a ce fa musbitul jahari ma'ahu eh, qadarun za'idun fal akhadhu aula ko da hadisan sun tabbata da ke cewa ibnu abbasin ya ce a sirrance annabi ya karatu sai a ce to amma kuma ai hadisai kuma sun sake tabbata cewa ya bayyana to cewar a bayyana ne ya fi sai a gabatar da bayyanawar akan me akan ainihin asirtawa domin wannan ya zo da ƙarin ilimi ne ya ce ya bayyana wancan ko ya ce bai bayyana ba to wanda ya tabbatar da bayyanawa ya zo da ƙarin ilimi ƙarin da yake a bisa wanda bai zo da shi ba wa in sabata ta'addud fa yakunu fa'ala zalika li bayanil jawaz kai malamai Allah ya gafarta musu jama'a kun ji fa mafita ake nema wa maganar to ta iya yiwa kuma ka ce to ai sallar kusufin ba so ɗaya annabi ya yi ta ba don haka ta yiwu wata ya yi ta ne ya bayyana karatun wata kuma ya yi ta ya sirranta karatun ana neman mafita ne game da al'amarin sai ce to inda a ce haka ya tabbata wace mafita za ka kawo sai ibn hajar ya ce sai a ce yana nuna haka ɗin ya halatta kenan to amma yanzu kai kuma kasancewa bai tabbata ba so ɗaya annabi sallallahu alaihi sallama ya yi sallah ta kisfewar rana don haka bai yi so biyu ba balle a ce in wannan ya ce ya bayyana wannan ya ce ya sirranta sai a ce wata ran ya yi a bayyane wata ran ya yi a sirrance yana nuna halaccin a sirranta yana nuna kuma daidai ne a bayyana to so ɗaya ne sai ce wa haka zal jawabu an hadisi samura inda ibn khuzaima wa tirmidhi wa lam yasma lahu sautan akwai wani hadisin ma da samura ya ruwaito wanda yana nan cikin littafin ibn khuzaima da tirmidhi shi ko samura cewa ya har aka yi sallah aka gama bai ji murya annabi ba annabi na karatu ya ce wa annahu in sabata la yadullu ala nafil jihar. ko da ya tabbata balle bai tabbata ba ina ƙara gaya muku ibn hajar yana da kara ne so da dama to so da dama yawan karanta littafi yana sa ka fahimci ɗabi'ar malami yawan karanta littafi yana sa ka fahimci ɗabi'ar malami akwai ɗabi'un da malamai ba sa bayyana su a muƙaddima kamar mai muktasar ya ce in ya ce fiha yana nufin kaza in ya ce kaulani yana nufin kaza in ya ce taraddudun yana nufin kaza to akwai ɗabi'un da kuma ya rinka yinsa a cikin muktasar amma bai bayyana ma'anarsu ba to yawan karatun muktasar kai kuma sai sa ka gano to haka yawan karatun fatuhul bari zai taimake ka ka gano duk inda ibn hajar ya ce in sabata to za ka gano cewa daga baya bai tabbata din ba so ba magana ce sanda yake yin ta yana shakka ba a'a sai ya bincika tukuna don haka malamai in suka zo suka bincika daga baya sai su gane cewa bai tabbata ba fa don haka cewa ike anan hadisin samura da ya zo a cikin ibnu huzaima da tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi sallah amma ba a ji muryar shi ba sai ibn hajar ya ce in ya tabbata to ba fa korewa ike ba yana cewa ne ba a ji ba to in kai baka ji ba wani fa ya ji to wanda ya ji ya faɗa ko to man asbata muqaddamun ala man anfa au ala nafa wanda ya tabbatar ake gabatarwa a bisa wanda ya kore misalin hadisin abdullahi dan umar da muka karanto a baya jama'a abdullahi dan umar kun san ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga hannu a wurin kabbar harama yana daga a wurin ruku'u yana ɗagawa wurin ɗagawa daga ruku'u haka nan in yi tahiya ya taso yana ɗagawa sai ce amma annabi baya ɗagawa a tsakanin sujuda guda biyu ko kun fahimta jama'a <laughs> cewa baya ɗagawa me yake nufi bai gani ba bai gani ba to sai wani kuma sai yayi me sai ya gani sai ya zo ya faɗa to anan sai a ce man asbata muqaddamun ala man anfa wancan da ya tabbatar ana gabatar da maganar shi a bisa wanda ya kore yanzu bari in gaya muku wata magana cikin ku akwai wanda ya taba gani na da alkyabba irin ta limamai alkyabba irin ta limamai <laughs> ba wanda ya taba gani na ba wanda ya taba gani na da alkyabba alkyabba ba malin malin ba ma alkyabba alkyabba irin ta limamin harami to amma kaga ranar juma'a da ta wuce shekaran jiya da alkyabba ne sallah <laughs> shine abin da yake abin nan <laughs> kaga yanzu a ina ne sallah a Abuja ne yanzu zan taho masallacin juma'a tun da a tsanaki ne nan ɗauko alkyabba ta ne wanka na sa shikenan sai ga kamar wani shurain ko wani su sudaisu ko wani <laughs> abin nan amma nan ban taɓa yi ba me yasa saboda hajaran majaran galibi ake wa masallacin kullum muna cikin aiki sai a ji an kira sallah sai a ta hadisin Usman da Umar wani lokacin alwala ma za a yi kawai sai a taho a zo a yi sallah to amma a can a tsanaki kana zaune baka aikin komai sai kaga sha biyu ta yi ka tashi ka kintsa ka sa komai ka sa komai ka sa sai na ce yau dai barin ɗana ina fata an gane wato kaga yanzu kana nan zariya muna tare da kai shekara da shekaru tun da nake ban taɓa sa ta a garin ba amma sai wani mai yiwa ran nan ya fara gani na. kuma sai ganni da ita in ya je zai bada labari sai ya ce wana na sa alkyabba kai kuma sai ka ce fau fau fau bai taba sawa ba to malaman hadisi in suka zo za su yi taufiƙin maganganun sai sai a'a haza ladhi asbata hal huwa thiqatun am la wannan da ya tabbatar ya gani amintacce ne ko makaryaci ne sai a ce amintacce ne wannan da ya kore amintacce ne ko ba amintacce ba amintacce ne sai ya ce to abin da ya kore din gaskiya ne ya faɗi iya abin da ya sani ne wannan da ya tabbatar fa da amintacce ne shi ma ya faɗi iya abin da ya sani to sai malamai sai su ce to man asbata muqaddamun ala man anfa wannan da ya tabbatar shi za a gabatar da maganar shi sama da wanda ya kore haka al'amarin yake ka'ida ce usuliya al-musbit muqaddamun ala nafi to in kun fahimci wannan da kyau jama'a sai ku ga abubuwa da sukan zo a cikin hadisai haka fa kullum kafin ka yi sa sai ka dubi abubuwa guda biyu sun inganta amintattu ne mahaddata suka ba da labari eh to cewar kaji wane ya ce a'a wane ya ce eh to karka ce an yi saɓani sai dai ka ce wannan yana nuna kaza kan faru kaza kan faru ko mun fahimta jama'a yanzu na taɓa mallaka wata mota ban taɓa zuwa da ita garin nan ba sai so ɗaya Jal kawai na zo fi na fita da ita to wasu ku sun ganni da ita to wani ya ce ai wane yana da mota kaza to me zaka ce sai ka ce sam saboda lokacin da na zo da ita kai kana ikara ko ka tafi wani ƙauye can har na fice baka ganta ba ko kun fahimta jama'a to haka rayuwar take wato waɗannan ƙa'idoji ne nake kawo muku dangane da me dangane da abin da ya shafi korewa da kuma tabbatarwa korewa ba hanawa ba ce don haka a cikin hadisin can ba cewa suka yi annabi ya hana a bayyana karatun ba cewa suka yi mai ba a ji sautin shi ba cewar ba a ji sautin shi ba dalili ne akan bai yi ba a'a mai yiwa kai kana nesa ne mai yiwa mai yiwa mai yiwa mai yiwa ihtimalat shi yasa ake son ko kai karatun hadisi sai kai karatun ilimin usulul fiqh shi kuma ilimin usulul fiqh lazimi in kana son kai mai kyakkyawa fahimta sai ka karanta nahau da sarf sai ka iya balaga sannan dole sai ka yi adab saboda akwai kalmomin da suke zuwa a cikin shari'a maganganu ne na me na al'adun larabawa yanzu bahaushe sai ce ni da kaina na zo to yanzu wani wanda ba bahaushe ba bai girma bai san al'adun hausawa ba sai ce da kanka eh kanka ka turo ya zo a'a kai anan kai ake nufi kai wannan zatin jiki ko kun fahimta jama'a haka sai ka ji ya ce nan ɗanka ya wuce ya biya tattaka mu nan ya tattaka mu mai bahaushe yake nufi al'adar shi irin wannan ya wuce gaban manya da takalmi amma sai ce nan ya biya tattaka mu saboda rashin kunya muna zaune a wurin nan sai ka ce ya taka ku ce ya taka mu nan nan ya taka mu ba shi da mutunci to kaga in baka zauna da Hausawa ba shi yasa za ku ga waɗanda suke karatun harshen Hausa kun san wani abu mamaki digirin hausa na farko da aka bayar a duniya ba a kasar hausa ba ba a najeriya ba ne a ingila ne in ka karanta harshen hausa a ingila da sai su can sai a ga abubuwa da yawa na hausa ka kasa fassara su shine sai suka rinka turo su sai a turo mutum sai zo ya zauna a cikin hausawa da haka sai aka ba jami'ar bayarwa karfi su ba ribaje suka zo suna karatun harshen hausa a BUK sai kuma a ce su je cikin Kano su kama ɗakin haya sai je tsakiyar anguwannin Kano wanda ko babur ba zai shiga wani lungun ba da tsallakewa ma ake haya kwata sai bature je kama ɗaki da daddare ya fito ana irin hiran nan in zafi ya zafi ya fito ya zauna cikinsu in gari yawa ya ɗauko kwanan koko ya je bilayi cikin yara suna ture shi yana ture su haka ba rubajes yake shi kafara nan kato da kai kasa gajeren wando yace kai kuma duban ka idan ka da kwantsa sai ce sai mishi gwalo to duk da haka shi yana ganin yaya al'adun ku suke ko kun fahimta jama'a shi yasa zaka ga wallahi yana daga cikin abin da nake sha'awa Allah ya wadata mu wadata wadda ɗaliban ilimin suka fara tashi a rinka ɗaukan su jama'a ana kai su suna zama da malamai na manya-manyan ƙasashen nan tunaninsu da dama zai canza don wani yanzu yadda yake sauwara usaimin yana ganin usaimin wani tsoho ne ta kwarkwasashe yana zaune a wani tsoro kunkunniya tana zubo mishi to in ka je ka ga falon da usaimin ke zaune sai ka ga wa'iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira sai ka ga a'a to waɗannan malaman ba sa zuhudu ne sai ka ga to kai ka isa ka ce ufaimin bai da zuhudu sai ka ce to ashe kai ne da baka fahimci fassarar zuhudu ba <laughs> na fata an gane manyan malamai ne su Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari in za su zo umara ko aikin haji sai ga hotel mafi girma da tsada nan suke shiga sai muka je za mu zauna za mu ci abinci sai na ɗibi wasu ɗalibai sun zo aikin haji na je ku zo mu je za a je taron malamai ne aka je sai suka ga ah su Ali Hassan an kawo abincin da anan sai shugaban kasa da gwamna da minista shi suke ci shi ne wani ya ce ah malam ba sa zuhudi ne na ce ah wannan ne zuhudin ai kai faƙaru kake yi <laughs> ko <laughs> wato mu abin da muka fahimta saboda galibi iyayenmu talakawa ne cin tuwo miya kuka shine zuhudu ko kun fahimta jama'a eh shi yasa al'amuran yadda yadda suke kenan shine wata rana na je university Maiduguri ne wa eh, samari menene menene marhaba wai ane musu lecture sai suka yawaita rubuto takarda cewa ustazan nan ba sa neman su suna auren su kaza kaza kaza kaza sai nace to gaskiya ne amma bari in shigo cikin dan yi sulhun magana ke kin taho ne daga gidan commissioner babanki commissioner ne an haife ki a lokacin babanki yana famsa ko yana darakta yanzu babanki kwamishina ne yayanki shine kaza uwarki ita ce kaza shi kuma ya zo daga wani ƙauye ne yadda a cikin kududdufi ake ɗibo ruwan da ake sha to yanzu imani ne ya haɗa ku a mss da sauransu in ya aure ki ya ce ga inda zai kai ki ƙarshe ke sadda zai kai ki shi yana ganin iya ƙwazon shi shine mai a samu cikin kajin da baba shi take kiwo a samu wani zakara a yanko miki ran nan saboda ran nan zaki zo to amma in aka yanko sai ki dauka sai ki rena ma zakara kuma wannan special ne ma saboda ke bakuwa ce falyukrim daifahu aka yi miki to gobe ba za a samu haka ba jibi ba za a samu haka ba gata ba za a samu haka ba sai ki zo kina cewa wace irin rayuwa ce ake ciki haka ne ko ba haka ba bayan kwana biyu sai ki ce za ki sha ice cream to ice cream kuma ina ake siyan shi a Mr. Biggs ake siyo miki to ice cream na Mr. Biggs kuma dubu biyu ne ko dubu uku to in kika ce mishi aje a siyo ice cream sai ce a ina a Mr. Biggs shi zai dauka irin ice cream da ake yawo dillin dillin ana digawa yara naira ashirin ko naira sha biyar to ice cream din da kuke sha ko dubu biyu ne dubu biyu sai ce to ai buhun masara kenan za a cinye wata guda a cikin ice cream shi ne ka ga malaman fiƙo in ka karanta iziya te magana dangane da kafa'a akwai yar da ko an baka aurenta kai sai ka ce astaghfirullah sai ka yi istighfari ka ce ka haƙura saboda abin zai zama maka matsala kai ka saba an zai fi zai zafi sai a buɗe windo a ta fifita ana koran sauro ita kuma janareta za a kunna a tashi iya condition ka gani shi yasa kowace kwariya akwai abokiyar birminta eh. kar ku rinka ɗaukawa kan rikici ustazai <laughs> wani minista ya ji ka ci gasa karatun ƙur'ani ya ce zai baka ya to sai dai kai ma a maka dare ɗaya ina fata an gane haka yi maka dare ɗaya to babu laifi a ɗan samu ko 'yar miliyan hamsin a zuba maka a akawun haka dai kafin abubuwa su rikice ina <laughs> fata an gane <coughs> qala ibn al-arabi al-imam abubakar ibn al-arabi yace al indi aula li annaha salatu jama'a yunada laha wa yukhtabu fa ashbahat al-eid wal istisqa ibn al-arabi yace ni na fi ganin dacewar ayi karatu a bayyane domin ai ita sallar kusufi sallah ce da ake yin ta a jama'a ana kiran jama'a su zo ane mata huduba ba ta fi kama da sallar idi da sallar roƙon ruwa sallar idi da sallar roƙon ruwa ko dukkansu a bayyana ake karatu to tunda a bayyana ake karatu ita ma sallar kusufi sai ai karatu a bayyane wallahu alamu Allah shi ya fi sanin daidai jama'a wannan karatu shi ya karkare mana ƙarshen kitabul kusufi ina fata an gane bayan da aka yi karatu dangane da kitabul kusufi mun tattauna mas'aloli masu ɗimbin yawa waɗanda suka shafi al'amarin ainihin wato da ya shafi hukunce-hukuncen kusufi na rana da na wata da hukunce-hukuncen sallah da zikiri da ainihin makamantansu insha Allahu ta'ala a yanzu za mu ci gaba da inda mala yace ce rahmanir kitabu sujudil qur'ani littafin da ke magana dangane da sujudar alqur'ani ma'ana wannan alkur'ani da ka gan shi haɗaɗɗe a hannun musulmi saukakke daga saman bakwai tsararre daga wurin Allah maɗaukakin sarki akwai wasu gurare da suka inganta suka tabbata guda goma sha biyar waɗanda duk inda ka karanta to shari'ar musulunci ta neme ka a sallah ne ko ba a sallah ba da ka faɗi ka yi sujuda to za mu zo mu tattauna waɗannan wurare muna masu buɗo alƙur'ani muna kwatanta wuraren domin akwai wata ƙa'ida game da ayoyin sujuda wata ayar inda kake tsammanin wurin sujudar ne ba nan ba ne don haka da wannan za ka gane cewa sujudar tauƙifi ce ma'ana sai dai a yi ta yadda aka zo da ita a shari'a ba yadda kake tunani ba Allah madaukakin sarki ya karanta Allah ya madaukakin sarki ya taimake mu za mu yi kokarin tattauna wasu tambayoyi ne dangane da abin da ya shafi waɗannan tambayoyin da aka yi mana mai yiwa suna da alaka da wannan babi din wannan yace za a iya ɗora ma mutum bashi akan wani neman taimako wannan tambayar gaskiya ban fahimce ta ba ma'ana a ɗora wa mutum bashi akan neman taimako inda wanda yayi wannan tambayar sai ya dan sake rubuto ta da yadda za a fahimce ta insha Allah ta'ala wannan yana magana dangane da hukuncin bara da masakai suke yi sai ce kamar guragu ita bara asalinta haramun ce bata halatta ba sai ga mutumin da ya samu kanshi a halin kuncin rayuwa kuncin da za a iya duban wasu mutane masu hankali su ce kai wana fa ya shiga halin ta gayyara don haka kasantuwar kai makaho ne ko gurgu ba shine ya halatta maka yin bara ba kamar yadda mu anan ƙasa aka ɗauka da zaran an ga mutum da deformation yana da wata naƙasa kawai shi kenan sai a fara koya mishi ‘yan waƙoƙi na bara sai a fara ainihin tattalin mishi sanda a fara samun mishi tun yana ƙarami da haka sai ga yarinya ‘yar ƙarama makauniya sai ga ta iya waƙoƙi da yawa da na hausa da na larabci da abubuwa saboda wai ita automatic almajira ce Allah ya yota wannan ba addini ba ne jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ku yi ƙoƙari dukkan wanda Allah maɗaukakin sarki ya jaraba shi ta hanyar ba shi ɗa wanda yake da na ƙasa ya yi ƙoƙari ya mai da shi mai amfani ga al'umma ku duba al'imamu shatubi sahibun nazm mai littafin shatubiya makaho ne fa amma dubi بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا haka sai da ya waƙe ƙa'idojin tajwidin ƙur'ani kaf da ƙira'a bakwai riwaya goma sha hudu fa'ammal karimu sirri fi tibi nafi'un فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا نعيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأصلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كافر القوم معتلى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة حكى واقع القرآن إليهم لديهم حمزة ولديهم jami'an bi dhammil ha'i waqfan wa mawsila wannan fa duk makaho ne shekara 800 da ta wuce ko sama da haka yana faɗi ana rubutawa amma duk wata bamma ko kasara in yazo sai ka ji ya ce babu farshe hurufi warsh warshi yana da wasu ka'idoji waɗanda duk masu kira'a ba su da ita sai ware Yayaye ya littafin a kwakwalo shi ya faɗa aka rubuta wannan makaho ya yi amfani ko bai ba ya yi yanzu muna da malami yana nan shekarar shi kusan casa'in a duniya tun da yake so ɗaya ya gani shine shekarar shi biyu a duniya kawai ya makance Profesa ne a cikin aƙida a jami'ar islamiyya a doktor saleh a suhaimi ɗan shi shi kan shi fahadis suhaimi profesa ne to wannan suhaimi malami ne na aƙida jama'a amma makaho ne amma wallahi akwai lokacin da na buɗe ƙa'idatun jalila zan yi mishi tambaya kafin in gama karanta magana sai ya ce in yi shiru sai ya ƙarasa sai ce me tambayar sai aka gigice gaba ɗaya a jima aka fara makabbara yaya ma aka yi don da na buɗe littafin sai ya ce mai ta haƙiƙin rabi'ul madkhali ce ko kuwa mujarrada ce sai na ce mai ta haƙiƙin rabi'i ce sai ɗalibai aka fara girgiza kai idan anan ƙasan ne in yi haka ya kalli sama ya ƙyal ya ce lauhul mahfuzu nake kallo sai a fara zuba sadaka <laughs> ko ba haka ba makaho ne ɗif kujera in zai zauna sai an riƙe mai an zaunar da shi har yau baya gani sannan ku dubi bin baz sannan ku dubi limamin arafam limamin musulmi na yanzu na duniya makaho ne baya gani wani lokacin kanshi ma sai an tsai mishi da kanshi yadda zai daidai da microphone sun zai fara hudu ba arafa amma za mu zo sai mun zo babin aikin hajji in an zo babin hudu ba arafa ina so zan ɗauko muku insha Allahu daidai akwai babin da zai zama munasaba ce wata ran in sa muku yadda yake huɗuba, in ya fara huɗuba sai ka ji kana tsuma saboda daɗi muryar ita kanta nagartar hudubar sannan shumuliya ta hudubar hudubar sai ka ji ta tattaro komai sai ka ce ya aka yi ikon Allah ne amma kuma sannan ka dubi tarbiyya ce me yasa mun haifi ƴaƴa makafi ba za mu iya musu waɗannan abubuwan ba saboda haka kuskure ne jama'a saboda an haifi mutum ya zama makaho ko makamantan haka shikenan sai a fara mishi tattalin ƴan waƙe wake da makamantan abubuwa Allah ya kiyaye wani yana magana akan salatu tasbihi ne ya ake yin salatu tasbihi salatu tasbihi ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce magana ta farko dukkan wata magana da kake jin an ce salatu tasbihi bata tabbata ba to kuskure ce ita wannan maganar salatu tasbihi ta tabbata ya ake yin ta kuma shine raka'a hudu ce kowace raka'a ana yin zikirori a ciki wanda zai kai gwargwadon guda saba'in da biyar sai zama jimilla ɗari uku kenan shine in aka kabbara harama aka karatun fatiha da sura ya rage za a yi ruku'u kenan sai kuma ai wannan tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha Allah wallahu akbar ɗaya kenan sai an yi guda goma sha biyar to haka kuma wajen ruku'u ɗagowa daga ruku'u tafiya sujuda hakan aka taso daga sujuda ƙarshe sai a zauna jilsatul istiraha sai kuma ayi guda goma shine ya cika saba'in da biyar ɗin wannan sallah tana da falala dan asalin waɗanda suka raunata sallar falalarta suka gani sai suka yi kuskure cewa dama na daga cikin alamomin rashin inganci a hadisi a ga ya cika romo da yawa sai aka ce hazihil qa'ida laysat muttaridatan wannan ka'idar ba ko ina ake tabbaka ta ba saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa kawun shi in zaka iya wannan sallar ka yi ta kullum in ba haka ba duk mako ba haka ba duk wata ba haka ba duk shekara in ba haka ba so ɗaya a rayuwarka sai ce za a gafarta maka laifinka na sarari da na ɓoye na ganganci da na kuskure manya da ƙanana sai suka ce kai hazihi mujazafatun sai muka ce a'a hazihi fadilatun falala ce tunda ya tabbata haka suka raunata hadisin addu'ar kasuwa annabi ya ce wanda ya shiga kasuwa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyul la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir zai samu lada miliyan daya shine dubu so dubu sai suka ce hadhihi mujazafa muka ce a'a bal fadila la'anna alhadisa saha sahha hadisin ya tabbata akan haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu a ka ji bayani dangane da abin da ya shafi ainihin wato salatu tasbihi kenan wannan tambayar ba ta bayyana ba ita ma yana magana ne cewa magana da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a cikin masallaci a yi mishi haihuwa tambayar ita ce to to na gane wato hadisin da muka yi ishara jiya cewa da aka yi sallah asuba sai annabi ya miƙe ce jama'a jiya da daddare mariya ta haihu ta haifi ɗa namiji na sa mishi sunan babana Ibrahim shin wannan hadisin shine dalili akan suna a masallaci to shi suna a masallaci da ake cewa hakika babu wani abu da ake cewa suna a masallaci wannan kamar sanarwa ce kamar yadda kai ma hakan an idar da sallah asuba zaka iya cewa jama'a an yi min haihuwa sunan ɗana kaza ba wai daga nan ne kuma za a zauna a ce to a karanta fatiha da kaza ba asalin abin shine mutane sukan ƙetara abin da ya zo a hadisin in an yi sallah asuba yanzu ko an yi sallah magariba ko makamantan haka gari ya waye ranar suna ko kashe garin haihuwa ka ce jama'a matata wance ko kuma matata ta haihu sunan ya wance ko sunan ɗawa ne shikenan to asali kamar yadda malamai suka ba labari a nan kasar da haka ta aka fara sai kuma a ce to shikenan liman a yi addu'a to daga liman a yi addu'a sai kuma aka ce to a ɗauki abin a kai shi ƙofar gidan wani shi yasa malam Adamu Ilorin wani babban malami ne da ya zauna a Agege ta Legas yanzu yana da markaz a nan Agege a Legas. ya rubuta wasu maqalat da ya je gabatar da wasu laccoci a can Rabitatul alamin Islami ko wani taro da suke na malamai yana nan na ware shi wallahi abin ya bani sha'awa don ban taɓa tunanin ma cikin malamai irin su za a samu wani mana adalci ya ba da labarin asalin taron suna da asalin taron addu'ar uku da asalin taron bakwai da ta arba'in da ta shekara sai ce amma fa dubba addini ba ne ce duk ba addini ba ne me yasa ake ce ana yi ne saboda ɗan abubuwan da ake samu na shigowa ku tuna mini in yi muku printing don sai da ne taifin wannan bahasin akan kwamfuta saboda in tsare shi amma a cikin wata mujalla ce suka ainihin buga yau kusan shekara arba'in da ta gabata aka yi taron ma'ana ba addini ba ne saboda haka taron suna za a yi shi a masallaci ne ko za a yi shi a gidan liman ko a ina za a yi shi ba addini ba ne amma don ka tashi ka sanar da al'umma cewa an yi maka haihuwa sunan shikenan wannan babu laifi amma ka karanta lawwali ko sani muktasar kam cewa ya aima bai halatta ba a taru domin ainihin a bayyana a yi addu'a yace sai dai a dafa abinci da hakika kawai ana aikawa gidajen makwabta ana sanar da sunan ɗaɗin wannan shine abin da yake daidai wato asali idan bid'a ta zo da nakiya a cikinta shine bid'ar da ake samun kuɗi takan ba da wahala to kuma mafi yawancin bid'o'i dama akwai wasu fa'idoji da ake samu ko kun fahimta jama'a saboda haka ahli sunna kar ku sake ku rinka yin ire-iren waɗannan abubuwa domin daga haka ne angulu za ta koma gidanta na tsamiya Da haka taron suna ba addini ba ne wannan yana magana waylon bashi da ake ba masu express mashin dubu saba'in ne amma sai a baka a ce ka biya dubu ɗari ko dubu ɗari da ashirin akan mutum zai biya a shekara ɗaya ko a shekara biyu asalin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana da ya ce man ba a bai'ataini fi bai'atin falahu ma aw riban wanda di ya sayar da haja ɗaya da farashi biyu to ko dai in an tashi biyan shi a biya shi kuɗin da suke na ƙasa asalin kuɗin abin kenan ko ko duk abin da aka ƙara mishi riba ce wannan hadisi ne sahihi yana cikin Abu Dauda da Ahmad kun gane dubu saba'in mashin ɗin yake inda za ka zo da kuɗi a hannunka amma kuma in ya kasance bashi ne sai shekara ɗaya ko sai shekara biyu sai a ce an ƙara maka ya zama dubu ɗari da ashirin ko kun fahimta jama'a ina hukuncin irin wannan abun irin wannan abun ba daidai ba ne nan da shekara ɗaya ko shekara biyu sai ka karɓi kuɗinka dubu saba'in amma in ka karɓi sama da dubu saba'in ɗin nan to ka karɓi riba to riba kuma haramun ce to malam usaimin da ya zo a cikin wani littafi nashi mai suna almudayana yana magana akan nau'ukan basu suka, sai ce sai dai an samu wasu ƙasashe waɗanda tattalin arzikinsu ko kuma kuɗinsu yana hawa da sauka ni ne nake misali yanzu kamar misalin kuɗin najeriya kuɗin najeriya wata ran sai ka ji an ce za a baka dala ɗari a baka naira ɗari da eh, a baka naira goma sha biyar wata ran kuma sai ka ji an ce ya koma naira eh, goma sha biyu da ɗari biyar sai ka ji abin yana hawa da sauka to ma'anar wannan magana ita ce idan ni da nake sai da babura na ɗauka na baka a dubu saba'in idan ka kawo min kuɗin nan da mako mai zuwa ko kuma nan da kwana uku ka ga riba da na ci ta dubu biyu ta tabbata amma idan sai bayan shekara guda ka kawo mini waɗannan kuɗin da ka kawo min shekara bashin shekara biyu ko shekara ɗaya a halin da ka kawo da wuri na ci ribar dubu biyu ko to a bana kuma in na tafi zan saro wannan mashin ɗin sai a ce ya zama dubu tamanin yanzu a kasuwanci na riba na ci ko kuwa faɗuwa na yi faɗuwa sai usaimin ya ce a ƙarƙashin haka yana ganin babu laifi wallahu a'lam amma dai asalin abin in babu wannan illar to babu shakka bai halatta ba jama'a sai a kiyaye na'am hmm. duk ɗaya ne dai shine ya ba mai ɗan express mashin a dubu ɗari da ashirin idan ya samu ya bashi waɗannan kuɗi a cikin watanni kaza eh ya ainihin zama nashi ƙa'ida fiqhiyya ita ce kullu dainin jalaba manfa'atan fa huwa riban duk bashin da ya jawo maka wani amfani to wannan bashin ya zama riba don haka abu hanifa ya ba da jingina da ya ba da jingina yaya ne al'amari ya faru wato wani dai wata munasaba sai ya zo wurin wannan mutumi sai aka same shi ya tsaya a rana ka fito algafata malam me yasa ba za ka shiga inuwa ba yace a'a saboda ina bin mutumin wasu kuɗi waɗanda in na shiga inuwar gidan na ci amfanin bashi na kenan to nake tsoron shiga inuwar ta zama cin riba na shiga inuwar riba saboda haka abin fa wato al'amarin ne jama'a banda corruption da ya same mu sannan turawa sun gurɓata tattalin duniya yau gaba ɗaya sakamakon haka abubuwan da yawa za ka ga duk yadda ka kauce sai abin ya zo maka wannan ina hukuncin taron da mata suke yi yini na bakwai da haihuwa yau an hana maza ma masu karanta fatiha da salati goma ga annabi balle mata da suke haduwa suna tsegumi ai fa min babi aula dan haka dan fodiyo a cikin littafin wasiqatul ikhwan yace a hana mata zuwa gidan biki da zuwa gidan suna wasu abubuwa ne waɗanda dole ahlus sunna su tashi su sake su sake yaƙar kamar yadda aka yaƙe su a baya abin da yasa kar ku ɗauka waɗancan wa'azozin har yanzu a'a yanzu daga shekaru talatin talatin da biyar da aka yi wa'azi an haifi wasu ‘ya'yan yanzu sun tashi a cikin wasu abubuwan da ba su sabo waɗancan abu saboda haka za a iya ɓullo musu ta yadda ba kwa tunani shi yasa wannan taro da ake ranar suna ba addini ba ne Allah ya kiyaye to wai wannan menene hukuncin wanda ya koyar da kai wani ilimi sai ce idan ka idan ka koya in ka koyar nake tunanin in ka koyar da wani Allah ya isa shi ya koya maka amma ya ce in ka koyar da wani kuma Allah ya isa a ba komai Allah ya isa ba za ta bi ka ba ka koyar din maslaha ce ai za ta sa ka koyar ko kamar yadda maslaha ta sa shi ma ya koya maka to shi malamin shi mai Allah ya isa ne malamin shi bai mai Allah isa ba dan me zai Allah isa idan kuma malamin shi ya mai Allah isa ya karya to kai ma sai ka karya tashi shikenan duk kun karya kenan duk wannan abubuwa ne wato sai ka yi karatun tsoro duk mun san irin wannan abu ko kun fahimta jama'a wallahi akwai abubuwan ba dan da muke tsoron kada yan bayan mu su gada ba kundi ni ba irin kundin da ba ni da shi duk irin wannan kundi na yi karatun zaure na yi karatun allo na yi kaza na yi kaza na yi kaza sannan mahaifiyata tana da alheri ga malamai za a ɗibi kaza a yi kaza a yi sai kaga wani malami ya kira ni an tashi karatu ya ce zo ga wannan bara ce amma kar ka ba kowa shiya aka ya samu ni kuma dan me bani ni ma na je na karantar da wani uwa shi ta soyo zakara ta bani <laughs> ni ba ba sai ba shi ba so abubuwa ne abubuwa too much corruption ya shiga cikin educational system na Najeriya akwai ilmomin da eh ana tsoron sun fi karfin tunanin jama'a